Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM a ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe kan voahausa.com da kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke muku rahama lale a shirinmu na wannan daren A cikin wannan shirin namu za a ji cewa har yanzu ana farautar waɗanda suka kashe wasu mutane biyu ɗaya soja a ƙauyen Kokoloko da ke kan iyakar Nijar da Burkina Faso. Za kuma a ji cewa gwamnatin Najeriya ta mai da martani ga wasikar da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya rubuta wa buhari cewa ya huta a zaɓe mai zuwa kuma masu sauraro bayan labaran duniya za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan wannan shawarar ta Obasanjo. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar shida biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. wasu 'yan bindiga sun auka ofishin agazawa yara da ake kira turanci save the children a jalalabad na kasar afghanistan kuma sun kashe ma'aikatansu har su uku tare da raunata wasu mutane ashirin mai magana jawon gwamnati a nan gahar atullah kudeni ya ce maran sun shiga gida ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya tada bom a kofar shiga gidan jami'an tsaro sun yi musayar wuta na wani lokaci mai tsawo da 'yan bindigan kafin a kawo ƙarshen harin sai dai kogeni ya ce yanzu haka jami'an tsaro sun killace wurin jim kaɗan da kai wannan harin sai dai kungiyar taliban da ke kasar ta ɗauki alhakin kai wannan harin wasu tagwayen hare-haren bama-bamai da aka ɓoye cikin motoci biyu da aka kai a bangazi na ƙasar libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 32 kana wasu da dama kuma suka samu raunuka jiya talata motar farko dai ta tarwatse ne a wajen masallacin da ke unguwar da ake kira al-salmani haka ita ma ta biyun a wannan wurin ne aka tada nakiyoyin da ke cikinta minti talatin bayan tashin na farko da alamun cewa a harin na biyu an auna 'yan sanda ne da kuma masu aikin ceto sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya ya yi allah wadai da wannan haran yana mai cewa kawai kaiwa farar hula hari abu ne da ba za a lamunta da shi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc daga najeriya kuma rahotannin da muka samu daga jihar plateau sun ce an yi wa wasu mutane biyu kisan gilla a yankin kamarun cawe na karamar hukumar yom ga zainab babaji da karin bayani Shugaban kungiyar Miyeti Allah karamar hukumar Basa Umar da kare inda matasan da aka musu kisan gillar suka fito ya mun karin haske. kashe su ta aka barun tawul guda biyu eh to da aka kashe su shine aka yarda su shine aka zo aka report aka gaya ma yan uwan to shine sai aka tashi da jami'an tsaro aka je aka ɗauko gawawaki a can kamarun shawuri amma yanzu an hauro da su sama an zo an masu biso a nan. Amma ai su mutanen irigoji su ne suke yin yi wayannan abubuwan a Ni dai ina kira da gwamnatin tarayya da na jihar Filato su yi kokari su hana wayannan abubuwan su dakatar da shi a yi bincike wanda yake da laifi a ba shi laifi. Domin ba ni so wani yaron Fulani duk wanda ya tashi ce zai je ya ira makon gayya hukuma ta hau kanci kawai ni ba ruwa na kawai ni gaskiya zan faɗa. A ma gwamnati ya yi wannan ya ce za a mashi a rama ya ce za a mashi a ba za zauna lafiya ba. Na tuntuɓi mataimakin shugaban ƙungiyar raya ƙabilar Irigwe a Weze Doro, wanda Fulanin ke zargin su da kisan matasan. Yanzu ma ina kan hanya na zuwa gida. in dai shaida mana dai cewa wai an kashe fulani ko ya ne wai a can wai a gangare shine yana ce mana wai an ce wai mutanen wai sun wai su daga wajen mu ne suka gangara suka je wurin yanzu maganan kenan ma muka ji yanzu ban san wani abu game da maganan Duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura. An dai samu asarar rayuka da salwantar dabbobi da dama a cikin 'yan kwanakin nan a yankin na basa, inda makiyaya da manoma ke takun saƙa. To a gaida Zainab. To a daidai lokacin da rahotanni suke nuna cewa shugabannin Afirka da dama sun fusata da kalaman shugaban Amurka Donald Trump cewa ƙasashensu ƙasƙantattu ne, maganar bata dami shugaban Uganda Yoweri Museveni ba, hasali ma ya ce shi yana jin daɗin yadda shugaban na Amurka yake tsage magana, kuma a ganinsa Amurka ta yi dace da ta sami shugaban ƙasa gwarzo. Kamar yadda Halima Athumani ta aiko daga Kampala, shugaban na Uganda ya sa wakilan majalisar dokokin ƙasar ƙyalƙyalewa da dariya da ya gaya masu cewa shi yana ƙaunar shugaban Amurka Donald Trump. Amurka ta sami shugaban ƙasa da ya ɗara na baya kuma shi ne Mr. Donald Trump. Ina ƙaunar Mr. Trump. Ina son Trump saboda yana gaya wa 'yan Afirka gaskiya. Ban sani ba ko ba a fahimce shi ba ne? amma idan yana magana ina son shi saboda yana faɗin gaskiya ya kamata 'yan afirka su warware matsalolinsu shugaba museveni ya ci gaba da cewa akwai buƙatar 'yan afirka su zamanto masu ƙarfi ba za ka rayu a duniya ba muddin ba ka da ƙarfi akwai ma wani mai barkwanci a gidan rediyo a uganda james onin wanda ya ce 'yan afirka da dama sun yarda da kalaman donald trump cewa ƙasashensu ƙasƙantattu ne amma onin ya ce da mamaki a ji shugaba yoweri museveni yana goyon bayan trump domin idan ƙasashen afirka sun kasance lalatattu ba laifin shugabannin ba ne labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To, tun jiya talata ake ta bayar da labarai kala-kala na yiwuwar bullar wasu makasa a wani garin kan iyakar jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da kuma irin barnar da aka ce sun yi tun cikin daren litini. Kan wannan ne abokin aikinmu Abdulaziz Adili ya haɗa mana wannan rahoton. da yake magana a hira da muka yi da shi magajin garin torodi alhaji ibrahim jubu wanda koko ke karkashin yankinsa ya tabbatar da aukuwar wannan lamari mutane ne sun zo sun yi barna sun kashe gendarme guda sun gudu ba a same su ba. Wa'annan mutane? Wallahi ba mu san su ba har yanzu guda ya yi kiwo ya ta yi an ta yi da shi hospital. Mai mutanen daga cikin Nijar suke ko daga Burkina ko daga Mali? To wannan damuna muna so mu samu. Ba mu samu information mai kyau ba. Hakan nan kuma na sami magana da Malam Haruna wani mazaunin ƙauyen na Kokoloko game da wannan harin. da an eh, guda. Okoloko. Tana ji, an guda can. Aha. an an binne shi a suke To, ne kashe wannan gendarman? Wallahi yanzu da ana nan ba, a ba wanda ya kashe ba. Me wannan mutum guda ne yazo wannan hadarin koko su da yawa ne sun ka kai ma wannan sojan hari? nan zuwa gaba kaɗan sai ka kera ni in yi mai bagano saboda babban amci tukuna da abin da. Mataimakin shugaban majalisar dattijan Nijar kuma kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin ƙasar Irosani wanda shi ma ya tabbatar da aukuwar wannan lamari ya yi kira ga al'umma su ƙara ba da haɗin kai ga jami'an tsaro. wanda yadda kuka ji kamar waɗansu mutane ɗauke da makamai sun kwalma wani ayari na sojoji wanda ke tahiya har ma sun kashe kamar mutum biyu an kuma sami eh, wanda suka ci launi kamar bakwai haka. Duk 'yan ƙasa suna da haƙƙi na su kawo tasu gudunmuwa su kawo nasu taimako ga tabbatar da tsaro da zaman kwanciyar hankali a cikin ƙasa. La ilaha illallah Muhammad Ka gaida adali Yanzu kuma bari mu kaɗa Najeriya inda ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya maida martani kan wasiƙar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta ma shugaban Najeriya mai ci Muhammadu Buhari wadda ta kunshi shawarar cewa kar ya sake tsayawa takara. Umar Faruk Musa gare ka. ministan yada labarai na najeriya alhaji lai muhammad ya bayar da wata sanarwa ta mai da martani ga manema labaru inda yake cewa sun yaba ma kirki da kishin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo da kuma jinjinawa da ya yi wa shugaban kasa muhammadu buhari akan nasarorin da ya samu a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci shugaban na da watakila bai fahimci tsare-tsare da irin nasarorin da gwamnatin ta samu a fannin tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi ta fannin noma ga al'ummar najeriya ba inda sanarwar ta la muhammad ta ce tuni an fito fili kungiyoyi da hukumomi na gwamnatin tarayyar najeriya da ma kasa da kasa suna yaba wa najeriya cewa ta kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki da maki goma sha ɗaya cikin ɗari sabanin a lokacin da ta karɓe shi daga hannun tsohuwar gwamnati yayin da kuma saka hannun jari ya yi bunƙasar da ba a taɓa samu irin ta ba a tattalin arzikin najeriya saboda haka gwamnatin ta ce ta karɓi kakwasan suka da shugaba obasanjo ya yi da kyakkyawan niyya kuma za ta ɗauki matakan yin nazari akan bayanan da ya yi domin tabbatar da cewa an ciyar da ƙasar a gaba ba tare da wani kace na ce ko kuma hayaniya ba malam garba shehu ya yi ƙarin tsokaci dangane da sanarwar da lai muhammed ya baiwa manema labaru kamar haka. To shi idan shugaba Obasanjo a cikin takardarsa ya yaba wa shugaba Muhammadu Buhari akan biyu daga cikin uku. Biyu ya ce tsaro ya ce yaƙi da rashawa da cin hanci. Ya ce tattalin arziki ba a burge shi ba. To yau ko makaranta ka shiga idan aka ce an saka maka jarabawa ka ci biyu a cikin uku. Ai ka fita da kyakkyawan yabo. saboda haka mu ba za mu ce masa komai ba sai mu ce to alasan barka wannan fa takarda idan ka ɗauke ta daga shafi na farko har zuwa na ƙarshe ba za a ci duk abin da ya faɗa bai yi ma'ana ba akwai abin da gwamnati ita kanta ya kamata ta ɗauka ta duba ta kuma amince cewa shawara ake ba ta tunda gwamnati ce mai jin shawara to abin da aka ga za a amfani da shi sai amfani da shi abin da aka ga bai da amfani sai a watsar ra'ayinsa ya faɗa kuma na tabbatar maka shugaban muhammadu buhari baya fushi da kowa baya fushi da shugaba obasanjo sanarwar da ta la muhammadu bata ce uffan ba dangane da zarge-zargen da shugaban kasa na da obasan obasanjo yi wa gwamnatin shugaban muhammadu buhari cewa tana nuna bambanci wurin gudanar da aikin ta musamman wurin nada mukamai a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar, to an jima kaɗan kuma za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan wannan shawara ta Obasanjo cewa kar Buhari ya tsaya takara a zaɓe mai zuwa. Kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Malam na kan layi muna sauraron ka. yawa to ni ana a'a da farko da farko ka gaya mana da farko ka eh, eh. gabatar da kanka to ci gaba to ci gaba yawa to ni da Buhari ne kusa da farsashi saboda a matsayin wanda mu ba mu da ba saboda haka muna son da ya sa takara karatu ta ba Allah in Allah ya za mu goya a insha Allah eh, to mun gode da ra'ayinka to malam na gaba Ibi da Ibrahim Shekaru barka da aiki barka da warhaka kana magana da Bello Sokotin daga nan Kaduna to malam Bello muna jinka wallahi wannan shawara daidai ce tsakanin da Allah Buhari ya alkawari da kanshi cewa tab kuma ya faɗa a rediyo kuwa saboda haka ya kama mutum tun da girman ya zama shugaba wanda za a koyi da shi wannan shawara gaskiya ya bita jiri ne ni ba da shawara ba To mun gode da wannan shawara taka. To kamar yadda muka ce yau ra'ayi muke so koko muna son mu ji shawarar da kuma watakila kuke tafa da ita kan wannan wasiƙa da buhari ya rubuta wa koko na ce obasanjo rubuta wa buhari to muna sauraron malam na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam muna jin ka a malam ibrahim garba barka da dare barka da barka da warhaka suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musa To abu ni abin da nake so mutane na 'yan Najeriya su fahimta ni magana a ta zagin Obasanjo ko kuma a ta zage-zage ba baki ba ne. Obasanjan nan fa ɗaya ne daga cikin manya-manya gaggagen siyasar Najeriya. kuma ɗaya eh, Obasanjan ne ya yi shugaban ƙasa karo na soja ya zo zai yi shugaban ƙasa na farar hula karo na biyu. Kuma wannan takarda ba wai fa ya tilasta Muhammadu Buhari cewa dole sai ya da wannan takarda da ya rubuta ba. Shi ya rubuta takarda ne akan ya aika shawara cewa ya kamata ya haƙure ko ba gefe ya huta akan wannan takara 2019 da haka 'yan kasa ni abin da ke so ba da shawara ku ɗauki wannan magana akan cewa shawara ce zan baka shawara ba lallai ne ka ɗauka ba To da fatan za a saurari wannan bayani da kai kai ma. To bari mu je mu da maturu. Wake kan layi a da maturu? Yakubu Muhammad ne daga da maturu. To Malam yaku Muhammad muna jinka. yauwa ni dai ra'ayina akan wannan je tun da shawara ya bayar mu mun ji shawararsa amma mu to da alamar ka fara magana goyon bayansa to ci gaba ci gaba eh muna goyon bayan buhari ya hakuri duk abin da ake mar muna bayansa mu talakawan najeriya kana ra'ayin ya sake tsayawa koko wani ra'ayi ke? sosai kuwa ɗari bisa ɗari muna kuma bayan sa eh, ya To mun gode da ra'ayin mm. na kabar mu je mu kuma sakwatan shehu wake kan laye a sakkwato. Kana magana da shehu wannan jago mai bidan ka ba shi ganin ka. <laughs> To muna sauraron ka. To fatan game da bayanin da aka yi da wasiƙar da shugaban ƙasa gudun fatan eh, je aiko. Eh. To gaskiya muna goyon bayan Lai Muhammad irin ganin da ya faɗi saboda gaskiya mu babu bukatar cewa shugaban kasa ya zan bai dawo ne wata ba. Ba ka san ya ɗan huta? Gaskiya to kasan abubuwan sun riga sun canza saboda gaskiya ganin muka yi kamar sun bai dawo ba ga matsaloli da za su biyo baya. To. To to. To al to To da fatan an ji wannan shawara ta ka bari mu je mu zuru wake kan layi a zuru. Wake kan layi a zuru? Malam na zuru kana jin mu? To, to daga murya, daga murya. To, to da alamar layinka akwai matsala bari mu je jigawa. Wake kan layi a jigawa? Yawwa, ni ra'ayina shine. A, ah, ka gabatar da kanka. Yawwa Hudu mai goro a haɗeja. To Malam Hudu ci gaba. Yawwa to mu mu da gaskiya har yanzu muna tare da mai girma shugaban ƙasa dangane da maganar da tsohon shugaban ƙasa ya yi eh to wata gaskiya ce wata ba gaskiya ba ce. To mecece gaskiya mecece kuma ya ne? Yawwa. yan magana da ya kan cewa akwai gurbin da aka samu ci gaba wani gurbin ba a samu ba kamar bangaren yaki da cin hanci da rashawa da bangaren tsaro nan du an samu eh gaskiya ne wani gurbin kuma kamar yadda yake cewa kamar bangaren da an samu rashin kyautata ayyuka to mun gode da wannan shawara ta ka bari mu je mu kano wake kan layi a kano Muna sauraron ka, Malam Mu'azu. yauwa ni abin da ke cewa wannan magana ba ta obasanjo ba ce obasanjo ya haƙura ya yi zaɓi nasa har sau biyu sau uku kamata a ce ya haƙura duk wanda ya hau mulki kamata a ƙasar na a yake ƙyalihi ya iya abin da ya nufa ya yi a bashi da ba kafin na ma'i a daina sa baki kan aiki da ba naka ba baka ganin a matsayinsa na ɗan ƙasa kuma jigo yana da hurumin kawo shawara eh, irin wannan ba a yi wannan shawarar wani lokacin ba da ba a najeriya yawwa kowa ba da shawara babban ne sai ba da shawara kuma wani shawara ai ba shawara ake badawa ba to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mu nasarawa to madalla mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mai da nasara to gaskiya na ji eh, shawarwari da shugaban kasa obasanjo yi to ni dai a ah, ni na ina tare da shugaban kasa muhammadu buhari don kuwa tukuna ya fara shekara hudu ya yi kuma ya kamata shekara takwas kuma obasanjo kowa ya san shi mai bakin kalangu ne kuma yana da kyau buhari shi ya yi shugaban kasa obasanjo lokacin da ya yi mulki ya yi shekara takwas kuma a lokacin yana ya wuce shekara tamanin kuma a wani lokacin ya yi kwaɗayi ya sake tsayawa takara aka ki a amince shi to bai kamata ya fito yana irin wannan magana ba yana da kyau a baiwa shugaban kasa muhammadu buhari shawarwari na gari kuma yana da kyau ya ci gaba da mulki na goyi bayan shi mai magana shi Tela ne ganin lafiyar bari wuri. To mun gode da daka shawarar kai ma bari mu je mu gusau wake kan layi a gusau. Muna magana da Muhammad Sani daga nan ne gusau. To muna jin ka. gaskiya mu ra'ayina ra'ayina tsakanin Allah muna goyon bayan Buhari ya kuma don ina ayyukan da ya kawo muna na ci gaban talakawa su muna fata insha Allah ya kuma 2019 ya dura. ba gaskiya ba haka eh, shi kenan eh shi a ra'ayi na gaskiya irin abubuwan da ya kamu na fata ya kuma to godiya muka to godiya muka to mun gode ma kowannen ku da ya ka gudunmawa a wannan shirin da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode To mun gode ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin ne da labarin black princess din kasar ghana rukunin 'yan wasan mata kasar shekaru 20 da za su yi karan batta da takwarorinsu daga kasar cameroon a ranar asabar a capco stadium makonni biyu da sun kauce in masu saurare ba su manta ba black princess sun yi tattaki a birnin yawundin kasar cameroon inda suka yi kunnen doki da abokiyar karawarsu Yanzu bari mu duba sakamakon wasannin cin kofin Afirka can da ke gudana yanzu haka a ƙasar Morocco. A rukunin farko wasannin da aka yi a ranar Lahadi, Sudan da Morocco sun yi rasa a ƙarshen wasa mauritania ɗaya ƙasar gini ɗaya kenan yanzu morocco na da maki bakwai sudan na da maki bakwai gini na da maki ɗaya sai kuma mauritania da bata da maki morocco da sudan sun samu tsallakawa zuwa zagaye na gaba a group b kuwa ƙasar uganda da ivory coast ne a kara wasu suka yi canjaras. in ka dubi yadda maki yake zambia na da maki bakwai namibia bakwai cote d'ivoire na da maki daya uganda na da maki daya zambia kenan da namibia sun samu tsallakawa zuwa zagaye na gaba na gasar a rukuni na si kuwa libya ta lallasa rwanda da ci daya da nema sai nigeria da ta lallasa equatorial guinea ta ma da ci uku da nema kenan nigeria na da maki bakwai libya maki shida rwanda maki hudu equatorial guinea ba ta da maki ko daya nigeria da libya sun samu tsallakawa zuwa zagaye na gaba na wasan a rukunin di yau kasar congo za ta fafata da angola burkina faso da kamaru yanzu haka in ka dubi yadda wasannin da aka yi bibiyu sun ka kasance kasar congo na da maki shida angola maki hudu burkina faso na da daya kamaru na da daya kenan kasar congo da kasar angola ke da alaman za su tsallaka zuwa zagaye na gaba A nan kuma za mu dubi zawarcin na kasar Morocco ke yi na daukar nauyin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026. A ranar Lahadi ne dai kasar ta Morocco ta gabatar da zanen mutum-mutumin da ta ke niyan amfani da shi in ta samu ikon karɓar bakuncin wasannin a birnin Casablanca. Wannan ne karo na biyar da Morocco ke yunkurin karɓar bakuncin gasar cin kofin duniyar. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhi murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kwanan nan ya anshi bakuncin shugaban ƙasar Kazakhstan Nur Sultan na Nazarbayev a fadar White House. inda ya nuna cewa kasar kazakhstan ta samu gagarumin ci gaba tun lokacin da ta samu 'yancin kai a shekarar 1991 Tun bayan samun 'yancin kai, Kazakhstan suna aiki tare don ganin an kawar da makaman kare dangi da ganin an adana muggan sinadarai. Ƙasar Kazakhstan na ci gaba da zama abokiya mai daraja wajen ganin an rage yawan makaman ƙare dangi. Shugaba Trump da Nazarbayev sun tattauna da za su haɗa ƙarfi don ganin an cimma burin kawar da makaman ƙare dangi a Koriya. Kanmu yana haɗe, in ji shugaba Trump, mun lashe takobin ganin mun hana kasar koriya ta arewa yi wa duniya barazana da makaman kare dangi shugaba trump ya kuma gode ma shugaba na zabayev game da tabbacin da ya bayar na ganin kasar kazakhstan ta ci gaba da samar da hanyar da kayayyaki da na'urori za su isa zuwa ga dakarun amurka da ke yakar 'yan kungiyar isis da taliban a afghanistan kasar amurka tana nuna godiya ta musamman ga kokarin kazakhstan na ganin ta horar da farar hula ma'aikatan afghanistan da alkawarinta na karin ba da goyon baya domin bunƙasa tsaro a afghanistan kamfanonin amurka yanzu haka suna ɗaya daga cikin manyan masu hannun jari a kazakhstan musamman a fannin makamashi ƙasar amurka na ba da goyon baya ga ƙoƙarin kazakhstan na zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe talatin na duniya masu ƙarfin tattalin arziki nan da shekarar 2050 wanda ya hada da kokarin bunkasa yanayin kasuwanci a kasar da zai ba wa kamfanonin na amurka da ke kasar karin dama na kirkiro da ayyukan yi a kasashen biyu shugaba trump ya kara jaddada muhimmancin kasuwanci na bani in baka ga duka kasashen biyu ƙasar amurka tana mutunta halartar zauren kasuwanci na asia ta tsakiya da kazakhstan ta yi da yarjejeniyar saka hannun jari da kasuwanci na asia ta tsakiya duka kasashen biyu suna aiki don ganin sun kawo kaya da ayyuka daban-daban daga Amurka zuwa jama'ar Kazakhstan wanda suka hada da jiragen sama na fasinja na ƙasa magunguna fasaha da makamashi. Aiki a sassan da muke da muradu bai ɗaya zai samar da ƙarin dama don inganta rayuwar 'yan ƙasashen duka biyu a cewar shugaba Trump. Muna son ƙasar Kazakhstan ta zama ƙasa ƙarfaffa mai cin gashin kanta kuma mai kyakkyawar makoma. Muna kuma fatar haka ga duk ƙasashen duniya masu son zaman lafiya. Wannan shi ne sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. To rahotannin da muke samu yanzu yanzu da dumi su daga Abuja, wakilanmu na Abuja sun tabbatar mana cewa an kama wato hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ta kame babu cin lawal tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin cikakken bayani a cikin shirye-shiryenmu na gaba a brazil wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar ta amince da hukuncin wata kotu cewa tsohon shugaban ƙasar na brazil luis Inácio da silva na da laifi wannan ne kuma zai zame mizanin awon ganin ko zai ci gaba da neman tsayawa takara domin aikinsa na da wato shugabancin ƙasar a cikin wannan shekarar an ga 'yan sanda sun kewaye harabar kotun a yau laraba kana an ga jirgi mai saukar ungulu yana ta shawagi a wannan wurin a cikin watan yulin shekarar ta gabata ne dai aka yanke wa tsohon shugaban kasar na brazil hukuncin daurin shekaru tara da rabi domin samun sa laifin halatta kudin haramun da kuma cin hanci da rashawa an dai zargi tsohon shugaban kasar da matarsa har ma da wasu 'yan lelen gwamnatin cewa sun amfana da wasu kudaden cin hanci da rashawa daga wani kamfanin gine-gine da ke da alaka da kamfanin mai na kasar. sai dai shugaba lula ya ta wannan tuhumar ya ce wannan ba komi ba ne sai wato kazafi irin na siyasa wasu 'yan bindiga sun wa ofishin agazawa yara da ake kira turanci save the children a jalalabad na kasar afghanistan kuma sun kashe ma'aikatansu har uku ta da raunata wasu ashirin mai magana da yawon gwamnati a nan gahar atullah kogeni ya ce maran sun shiga gidan ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya tada bom a kofar shiga wannan gida to masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin kwata-kwata sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Ladan Ibrahim Aiwa da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin da kuma wadda ta hada mana sautin Julie Lathas creation da kuma injiniya mu na wannan lokacin Malam Zubair. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa da safe.